الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حوار سنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملك الله تبارك وتعالى وجعل استجدار الله الفلسطين تسلم أن بالجمع بلا ذكر سورة النور لا متذكر آية أشهد أن إن شاء الله مجرد آية عشرين لا مشكلتين آية عشرين ولا والآية يكون التضيل منه مصنع كأن الكلام شاء البين ونحن لكمان تنبيه والباء تنبيه والجنة الكريمة شوائب الرمعين إلا جاء رمضان تكفيها بإيمان ما نكتب كل تكليف مكان إذا أوكل معك ما سوء أو كيكينا سوزونا أبقجر دريبا دريبا كيكينا wato kowace da kowace direban ba tare da la'akari da tana da aure ba ko tana kuɗi ba ta shi dai musulmi tun ya ce da hankali shi musulmi ba keke na da ke da kuma da yake ba zai manta da inda ya musulmi kuma yana da kowar kanci da da idan yana wasa da kai da mutuwa amma kamilin mutum ba zai yarda a gaban keke na kudin a ce ya dauki wata mata suna zaune a wata yi yanzu sai dai duk bai damu da addinin da ba ita ma kuma kamar ba ta ake ba ta kan darajar kanta ba wannan kuma da ana samun matar da basu su taɓa kuncin kanta ba da allah ya saki kan hijira ba haushi ke ne yake yi ba hankali ma mutunta ki yake yi domin ya kare miki martabar jikinki da mutuncinki ga kowane matar mutum kai kuma allah ya ka kayi wannan ka kiyaye shi a nan da kiyaye mutuncinta saboda ita kowace ko matar wani ne ko kalmar wani ne ko yar wani ne ko kuma sanatar wani dukkan waɗannan da na lissafa ba abin jefarwa ba ne ko wulatanta domin ba ta ta wulatanta kanta shi ma da yake ba ya kuke da alheri ba sai ya zuba mata da ciki ah, Allah bai yi shari'a ni ba ni da shakku akan wannan Allah zai yi shari'a kuma duk abin da kai wallahi sai ka bai shi kuma ya amana kwanan zaɓar khairar yara ita ma za ta gani kai ma za ta gani me amfani ka sai ka yi haramta me amfanin ka ke sai kin yi haram sannan za ki biya bukatunsu da ikon kwanan zaɓar kowane kwanan dama asalin keke na gabin nan gaban gaba mutum sai ne mai tuka yau shi ke ta, sai a baya ta fi mutum ne ko ko nan su ma kan da kansu suke wulaƙantar da kansu ko da majiyar da cin shiga ba zai yi ba amma musulmi kamil wajibi ne tsare kansu ya tsare wata musulunci wani hadisi yana magana cewa da ka taba jikin wata mata da ba mata ka ga ka bari idan ɗalibai ya shiga kwatari in ya fito ka zobe shi ya kuma ka sauki to idan aka yi wani mutum me yasa mutum musulmi zai yi ta waka ga wani abu me yasa mutum ma za ta waka? ga to kuma kuna da wani abu har wanda komai nan kuke kawo kuke yi magana masu aiki nan ba sa manzuwa sai da kanta abubuwan kuma ya kamata ka yi magana saboda gusar da mummunan abu Allah ya dora ba kowane musulmi marra minkum mutar ba cewa aka sai malami malami zai zai kawo magana ba ya gurin ma mai amma lokacin da ka ga matsala a lokacin ya kamata ka fitar da sako ko zai yarda ko ba zai yarda ba inna ma kawai sun da ake zama a wajen kashi ka yi musu lafuzar da zai tausasa zuciyarka ya karbi ka ba ba faɗa za ka yi ba ba kuma za ka yi ba ba cewa za ka yi ka ta maganin da ba zuciyar kuma ka ga malam ka tuna za a mutu wannan abu da kake za ka kai shi a littafin aikin ka ka yi ƙoƙarin ka ga cewa ba ka yi abu da yake haramun ba wannan shi ke nan ka tabbatar da ko ya karɓa ko ya karɓa kai Allah ya ba ka lada amma sai ka ɗauko ya kai ba za ka yi nan saboda yawancin ku kowa ba ya son ya bakin jini amma shi malamin ya ta bakin jini a zage shi ya yi kokarin fitar da ɗaya daga ƙasa amma ka zage shi ya biya ma lafiya ka zage shi ya yi ma ɗanka suna ka zage shi ka mutu ko matar ka ko wani ya maka sallah ya zai maka karatu ya maka addu'a ya nema maka hanyar gafa ya nema maka sauki a rayuwa duk kana wani amma duk da haka wani malaman da zo ne abin zaki kuna da aiki wannan wallahi kuna da aiki ku ta zagin malaman ku ta zagin su wannan saboda watakila daga sallar ta za a biya su in ko ba ka da sallah ba za ka karba جو جگہ بندوبست رکھتے ہیں تھوڑا تھوڑے آٹھوں کا جو کام وہ چلی پا رہی کما مدد بادشاہ کا جو نہ وہ مال میں خوب آ گئی دوبل دے دی جو آتا ہے ان کو بڑھ جائے تو وہ رضا کیا کہ کیا ہو کے بڑھتی کہ کما ابھی نہیں کہ کیا ہو کے بڑھتی ہے ایک پیچھے نہیں تو کہا کہ رضا کیا کم کہہ رہا ہے وہ تو اٹھو سکتا ہے با آکل گشتا ہے سو دور کٹھا ku hana mummunan abu domin da shi ne Allah yake gyara a kuma ba da mummunan annabawa Allah ya turo su hana mummuna su ce a yi kyakkyawa ku ne masu rubutu takardar ku kuke yawo a cikin keke na ku kuke yawo a cikin malamin wata kina yin zai kaje mana zai ka zama keke na da zai ka shi da keke saboda ba san me suke yi ba to kuma yanzu da aka sharu a nan aka samu yawancin da suna suna daukar wannan da kan su kai ta ba sa da nan ba da yawa na yanzu da wuya ka samu duk ba shi kanan daga an tara masu su private yawancin su shi yanzu yana ta yana tara bai ma ji ba haka da ko ba shi zai zai lokaci to amma kai da ka zubar na ba kai kamata kai kai magana موسیع مچھلی مت آ جائے برف باپ چلو میرے گوچا برس amma za ka yi magana mai harshe biyu ne saboda rashin sani a kan tabbacin abin da ya rubuta domin wani yakan rubuta saboda kila ko ya ce za a ragargaji mutanen da suke a hutu shi gari ya ta kabbaro na sai tashi ta burin sai to gaskiya in dan wannan suke yi to ba ka da lalata sai dai ka yi don Allah kuma da gaske na abin ya saboda ni ban san wannan ba san abin ba ya ce wai malam a taimaka a ja hankalin masu gudun shinkafa malam yawancin shinkafa da za ka ga ta yi haske hybrid ake sawa a lokacin goyi a lokacin shekara kuma a hankalin hukumomin da hakkin kula da hakan ya shafa da su ɗauki matakin da ya dace malam mai yin gumin mai gurin shinkafar ne ya koka min cewa wannan shi ne abinda suke to ni ba ka tabbata kuma wannan magana kuma ba su ne to amma abinda za mu faɗa idan har akwai haka shin mai amfanin tafashi haifo da cikin me yasa ake saka shi kawai shinkafa sai wanke kamar akwai wanda ya sani ke ni da wasan da zai shi sai ne da ba zan da zai ake saka shi to ba mai ba ogo to to to kawai shi za ka ce magana da zaɓi mai ƙarshen zalo ma'ana kiran kawai da zaɓi shi ne in ana yin wannan kuma yana cutar da mutane to masu masu shinkafa da wanda suke irin wannan to su ji tsoron allah da zai kawai mu muka zama faɗa ke in kuma ba a yi to shi kenan nan ba a ji tsoron Allah a gyara na saboda duk abin da za ka riga ka samu kuɗi wani ya ci to Allah yana da magana wannan shi kuma ba wai masu shinkafa ko masu gudu shinkafa kadai ba masu haka ma wani abu don wani abu ya yi kyau kuma ba daidai ba ne su haɗa su ne misali wani za ka ga ko an yi mix manja da wani abu ko yawa ko kuma a wajen abu an tona kwawo ko wani abu mai kuma da ba su kuma dama duk wanda yake yi in dai ba ne dai bane hankali yana gaya masa abin da yake ba ne ba to kai abin da yake ne mu da wannan labarin ne bai iya tabbatar da shi amma wanda ya rubuta wataƙila yana da tabbaci kamar yadda ba san shi ba kawai ta kan da ka kawo so galibi kuma abu da ya shafi irin wannan sakar kafin ka ce wani abu sai ka tabbatar da rashin ba kawai general ne za ka yi magana cewa dukkan masu mutu tsoron shi ne abin da za mu kawai kana yi ko ba ka yi kowa ya fi tsoron Allah kiyaye aikinsa wannan shi ne abin da kuma yadda ne tambaya ka ta su ba da amsa to kada ka ce kuma ka kawo da cewa suna yi don ka ta gaba da amsa ba ka da dalilin da za ka ce suna yi sai in ka tabbata haka ne ko na ya ko kuma ka tabbata muku da ɗaya ba ka da tabbatin ka dai kuke suna kaza suna kaza tun da ba ka iya tabbatar haka na tambaya ne ba ka ne amma daga ƙarshe duka gona da na tsoron zuwa abin da suka zama mutu da biyar kwaro da wani ce shi wannan shi ne abin da ya tsari ni an yi magana a kan bai da fikira to sai gabana da sai wani shi kuma wasu da ana zuwa da ne ba ko zuwa da amma ina jin daga cikin hankali su yi wani kayan ciki akwai masu yin waɗannan kayan haka suna da wani wani ya zai da wani yana son to idan a yi masu an da an ba haka maganar ba yanzu jama'a da haka kake ne tsakani da Allah kuma idan da gaske kika suke da tafiya da Allah da wani sun koya ne da suna da kuma muna yanzu wannan kuma mutuwa ba mu san kowa yanzu kuma don mai ma'adi za a tunkari ne cewa ne da saboda yar gidan mu ne kuma ni ban san ta ba kai ba baka san ta ba duk ba wanda ya san ta ba ya za a baka masu mutane da ke da babban ta magana ni na ɗauka cewa zai yi idan tana da rashin lafiya a da gidan zai ba da gudunmawa zai ba da gudunmawa na magani ko na abu ko? to amma da aka ce wa wariya ke da shi waɗanda ya fara wani da ka kare wa da shi yanzu ba za mu da su da to kuma yanzu saboda Allah fijiya za mu bayar wanda ta rubuta ta zo ko ta ina za mu fara ai ba inda za mu fara mu ko kuna da akwai to aure da ba ku bai da shi ku daina barin da zai da shi ba mun wa kuma abu haka kawai ya zama kamar kamar da zama shi ne shi ne ai ba musamman jikin ba ta wata hanyar da ke jama kawai ba ma shi wani ne da asirin ta kawai ban sani ba kuma mai kucar da ita ne warkar da ita ko kuma dai a a yare da kai da ku kai ne a'a kawai da zama irin wannan idan an tashi sai a san yadda za a yi magana aure ya wuce wasa kuma sun aka nema daga waliyyanta ake so ta karfa ƙwararri da farko zo kunna da izini a halin ku aure su da izinin wato a halin su yawa kaga yanzu yadda kawai ya zo yake yana sun ta shi a yi rana mu sami shi daya ina ne anguwarsu biyu ina ne gurin sana'ar shi uku a ina yake dole a sani yawa mai adar kuma ko duk mun tantance komai sai mu ba shi amsa ba mu da izinin kawai da ke da kuma da ba yanzu da ba ta yi ba mu da izini iyayen ta ne kawai suke da izinin wani wani malami dan ya zo ko yana ilimin sai a wurin da ta mata iya ga da ya zo da ya zai kamar kusur ba ba ya da wani kusur ba ya da dama wani da kurani ne ba da dama kun zai gane yawa saboda gaba ko za a sake rubutuwa ta takarda ga alfawar wani yana tun yana bare ta da yana yana yana sunta Thank you. abu uku Allah ya gina aure a kan ba ko ne wanda ya gani ta saka ce wallahi ta saka ce ka saka ce abu uku Allah ya tabbatar da aure babu tsaya a cikin wani suka da wani amma kan ba cewa mai kika ne ya kuda da ɗaya kan aso wanda ya ce na ba yanzu a shirya a ɗaura shi ne idan zai zai kasa mai tafi ba da mai tafi amma da ai manzan Allah cewa yanzu za ka yi aure sai ka gani ka ga abin da ya jawo maka soyayya kawai labarin na kuma labarin ma na rashin lafiya kuma kawai sai ka motsa shi da ya mutum da ya ga kun gaba ku rinka shawartar mu ba wallahi ku rinka shawartar mu akwai abubuwan da mun so su a ilmance kuma a shekarun biyu ku rinka shawara ba haka kawai daga jin magana kawai yake wani yana da daga cikin za ka yi neman kawai ka daina gaggawa ka daina gaggawa kai ko bai daina za ka yi neman kawai idan aikin lafiya kai karka amma aikin da zai zauna da kai a rayuwa da duniya ko kare da masa gaskiyawa sai ka tsaya ka tantance saboda za ka samu da kuma zai da kake za ka kusa da yanzu ana cewa ka yi sadaka ana zai ba da lada to in ka yi ne akwai bayan ne saboda yan jima shakar bai hana amma irin su bauta irin su neman aiki ido su a nan ba a gaggara shiga abu sai an tsaya a yi shawara kuma ma kun an yi shawara sai an koma wajen Allah an yi addu'a saboda Allah ya zaɓi ya zaɓi mai kyau gaggawa ba ta cikin abin da ya kamata saboda haka ina da yawa da shawara amma idan ka taɓa shawara tun daga ga wakilin ka yanzu yawa dole a idan na zaɓin shekara kuka tattauna to ni da yawan da faru a cikin ma da nan da sai ka ɗauki kuma gidan su ya yi da da ya samu ba wani ko a ko kai ma ba kai wani to shi kenan Allah ba ka sa amma na fi tsammanin shi mutumin da kyakkyawar niyya yake eh ne ya o shi ma ba da ka kaga mun yana da ko ba to kenan dai kamar abokiyar mafiya yake ne wanda ko ni ku tsaya da Allah ni ina da tsakanin ra'ayoyin da ake tafiya wani lokaci saboda ni kula ma'ana ba a haɗa tsini da tsini kuma a ce za su yi aiki ba za su yi aiki saboda haka sai an samu tsinin sai a samu akasinka to na da zai iya yin aiki idan shi ta kila da yin zai ah, to za su aiki su kila da yawa kuma abin da gwajin yake nuna cewa kada a yi saboda za ta ba maka su aiki shi ne abin da ba a muna da wani abu daban yanzu zai daga makaho sai kawai a rinka ganin shi ba zai aure ba shi da ba sai da Allah a wannan hakan ya dace ai kamata ta yi ido ne za ka aure shi saboda za ka taimake shi a cikin rayuwa yanzu idan ya aure da ya shi makawo yaro sun yi kari a tsakiyar ɗaki da nasu a takawa ne ba a abin ba a haɗa yadda ya kamata haka kuma muke da wani ra'ayi wai gurgu sai je ne mai wai gurgu a saboda haka kuma wani kuturu shi shi ma sai dai da ba haka aiki. yanzu idan kuturu kawai ya kai yi kuturu kun duka samun mutane ne ba so ina da bambancin ra'ayi da mutane da irin wannan abin da yana gani kawai akasin abin ya kamata ya zama duk saboda a nan ne za a samu kebake kebiyar zaman cikin musamman ya aure wanda take mai idanu ita ne za ta gani wani hanya ita ne in yaro ya yi bayan gida za ta ce mata za ta ce mata karka bi to amma ita kanta ba gani ta shi ba gani shi ba su ne ya kuke son ɗari ni ko na ra'ayi da ba zan san hadisi da yake ba amma ni ina da tunani aka san nan mutane an gane so da haka ya zama cewa in an yi wannan to ba ba a yi balanta wannan shi ne tunani da duk da damar da ta yi shaɗi kawai ka ce ba za mu yanzu da wannan ra'ayin ba tun da wa nasi eh amma dai Allah ya kai maka wanda kuma ka aure maka wanda ina jin akwai inda dai za ka danga da ina da gaskiya ta kai akwai inda za ka danga da ina da eh, wata kila da na dinna a kai in Allah ya kai ina da kuma da akwai ramuka da kan gane tunda ba ka gane Allah ya kai maka shi wannan sa ga kamar tausayi ne ubar a tausayi ma da kare da cewa ba ya da lafiya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 ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الله تبارك وتعالى ولا يأتلقون الفضل وتكدر أبوتا فللا سير القرب سير دمعوتا وكاتا ونآية إذن أمبي بيه مجنة كرتون بارا كان على تعالى آره قوما مذكرة أعطاق السورة إما أمتابا مذكرة بهذه وتكدت لغنى الإفس na kiran karya da aka yi kan gidan maza a sallallahu alaihi wasallam da kuma masu shiwar da aka ke ta zangaru a kai cewa an mata kazari ina da jini ba a ta ruba a tattauna wannan magana to an san cewa aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an san cewa aisha ya take da abubakar akwai wani mutumin da ake kira mustaƙo goro kusa wanda shi ana ganin kamar ɗan kawo yake ko ɗan ɗan ƙirƙiro shi ba kuma mutum ne faƙi wanda mabukaci ne ba shi da abinci saboda wahalar rayuwa kamar yadda aka masu tafiya suke bayyanawa wannan iski ne ya kashe da kanan karya da aka yi kan aisha sai aka samu shi ya yi wasu na magana wanda ake kira a ko kuma a. wato ita ce magana da ba ta tabbas shi ba ke da kamar ya ɗan yi ɗin magana da aka yi ana yaɗa to kuma sai ya zama wannan ya ce daga yar gidan abubakar sannan kuma daga gidan abubakar da ke fitar masa da abinci kun ga kamar yaron gida ya ke ana taimaka to sai abubakar sai ya fusata saboda yanzu ai an taɓa gidan wannan gidan gidan da aka ta taɓa gurare da yawa kaga Kan tu kan kita tanya. Sungai Nukor ni pun sungai itu kita juga ada yang begini. Jauh apa dia tu? Bukan dah lama. Kan tu kan kita tanya di sana tu kan tu kan tu. Anggar. Tu kalau kita ni jadi tu kan tu kan tu kan tu kan tu kan tu kan tu. Jadi ni ni sai ya ce ya ma rantse da cewa ba zai sake ba ma shi wannan mutaukin saka wani abu da ke makon abinci kun bayyanci magana ko to a nan aiki kan cewa ba zai taimake shi ba ba zai sake ba shi abinci sai zuwa kan bawa Allah zai shiga cikin wahala ko saboda haka an yanke maka abinci da duk wani abin da yake samu na amfani shi kuma abu da kasan ma'abocin dukiya yana da yana da dukiya saboda haka wanda yana aiki a gidansa kuma ya kasance ga abin da ya zo da ya zo da fito ya yanke ba shi abinci da haka yi gaba to Allah kuma ba haka yake so ba haka shi Allah yake so da haka kenan abubakar sai dai ya haƙuri da abin da Allah zai fara a kan wannan matsala shi ne ayar tun ga tana da Allah ya turo ta ya ce wala ya ta ji ƙorin faɗi ma'abocin fara wala da ke ko wala ya atali kada su yi rantsuwa su rantse ba za su taimaki wani ba ma'abota wadata wasu wasa'ati da yalwar kuɗi ko yalwar wadatar kayan abinci kada su yi rantsuwa a kan cewa za su yanke ba su bayar ba an yi fito kulin umma su ce ba su ba ma'abota kusa ce kuma shi wannan matsaukin yana da dangantaka da abubakar saboda ta kulin kurba ne dangi ne yana cikin dangi wannan saki kuma kada su ce ba za su ciyar da miskini ba wani muhajiri kuma kada su ce ba za su ce musamman muhajirai waɗanda suke kaura ba wato fi tafi lillahi saboda allah yanzu wata rantsuwa kenan an yi mai an yi kansul din ta kuma cewa kana da wadata sai yaron shagon ka ya saba ba ko yaron gidan ka ya saba ba kenan in a koyi da wannan bai kamata ka yanke ba bai kamata ka yanke ba to kai kuma yaron shago kada ka ji wannan tsaya ka je ka rinka cutar mai gidanka ka ce cewa to kai Allah ya ce kana koyi ba ba haka muka fara ba muri Allah ya ba shi shawara shi ko da shi da kada ya yanke kada ya yanke maka amma cewa za ka yi laifi ba za ka kunta ka wannan kuma da shi ma wannan din wata buwaya ta ce da aka yi baka haddi irin na kalar sannan aka ci gaba da bashi to kaga kenan ba laifi kai ma idan ka je ka taba kayan mai gidanka a maka hukunci amma kuma kar a kore ka da sai dai ba akwai matakai da za ka kai kina a kore ka kaga ai an ce wanda ya shari'a a kasa hukunci ya sake sha a kama ya sake sha a aiki ya sake yi to a kashe shi da kake wani akwai ne akwai matakai to shi Allah a nan sai ce kada ya rantsuwar da zai ba da makota kusanci har wannan sadakar haka nan miskinai haka nan muhajirai ya siyar da nan وليعفو وليستر في أقوى في يسير wannan shi ne abin da Allah ta bara wa ta'ala ya gaya ma abubakar kuma mai sharhi ana yana cewa kana Allah radiyallahu anhu ma'rufan bil ma'ruf an san abubakar da kyautatawa saboda ta nufin fadl yana da falala yana da wadata yana da abin da zai sa wani a yayin abin da ana tsoka kuma alalakar alalakar abubakar ya kasance mai taimako ne a kan mahaukacin kusaci wannan jami'in da suke gefen sai ubangiji ya fitar da wannan ya ce wani abubuwan ya tsoro ka yi afuwa ko su yi afuwa masu duk hali da aka yi musulmi في أقوى وليسمى حكمه كورد كلمة كلمة قلنا أكبر ألا تحبون أن يغفر الله شمبا فاسوري ألا يدعو شعب الحقوق أي لو أنت النبي كيف تتجبس أكي ما كان أي محلة لك تكيابي مهرنا كيف ما كان الله يبي مهرنا وعند ذلك على ما قال كثير في أبو بكر الصديق أما كنا سمعنا في والله ni ana raunin da ke suna kan Allah da ya zai don haka na ya kai wata ne wannan shi ne abin da ya kamata ya zamanto mai hali ya zamanto maratibul akwai akwai matakai da ake bi na hakuwa wasar da kawar da kai a al'amura da zama na farko al'af abinda ake nufi da afuwa wata jaru an islam shi ne in an maka laifin to ka nuna kamar da amara shi ne ta yi ta jaru samun ta tarar da wani wata kin ba kuma da barin ɗaukar mataki na hukuma duk kafar ma imkaniyatin bakar asar lil mawqif fi an-nas tare da cewa ba wato tare da samun dama kana da iko ka yi maka wannan hukuncin amma sai kai abuwa wato kai abuwa sai ka yaga kabar tare da cewa wannan abu ba za ka iya wato abin da shi ba a zuci da yawa ko ayoyin sulhu da suka zo da Allah ke cewa wa sulhu kai sulhu alheri ne amma sai ce wa ku da lafi samu su shiwa ya ce ita rai ba za ta manta da a halartowa da an gane halartowa da tuna wannan abu amma kada tuno wanda zama tuno kawai za ka yi ɗaukar mataki wanda ake ce abuwa shi ne mantawa da laifi da kuma barin yin hukuba a kan wanda yake da laifi abin da ake nufi da abuwa shi ne kawar da kai ko shi ne kowa tarkun nawa shi ne wannan mutumin karka sake zargin wato a kabar zargin da wata tsarikun a wato mutum ka daina kuma kwamfansa da wasu maganganu saboda ya yi wannan shi ne a'ala min abu saf ya fi afuwa girma shi ne mafi ɗauka shi da allah ya fara da cewa wani ya abu ku yi afuwa manta da laifin da ake yi wani ya kuma ka bar zargin wanda ya yi laifi kada ya biye ne biya biya kuma ka ya biya wannan halin shi ya fi abuwar girma ma'a maƙulin asar binan tare da shafe gurbin wannan abin da garanta ya zama to ba ka tuna wannan abin wannan shi ne abin da ake so suka tsara da cewa a sarkar jami'i akwai yadda ana ce wasu ba sarkar jami'i wato cewa kawar da kai kawar da kai mai kyau wa huwa allazi la adha fihi shine abin da ba kai babu cutarwa a cikin wala itabun fihi kuma ba tare da aibin ta wanda ya maka laifin ba wala audata fihi lil isara kuma ba ta sake komawa zuwa ga wani rabasa wannan ita ce abin da ake son cikakkiyar afuwa da kawar da kai abubuwan da suka ambata duk wanda aka maka laifi idan har zai yi abuwa ya yara to waɗanda abubuwan ake son ya cika a cikin zuciyar na farko baya wato fita da mantawa da harkar laifi ban yi wa mai laifin kokowa tare da tana da ikon za ta iya sannan ka kawar da kai shi ne ka bar zarginsa ka bar zarginsa shi ne makarai wannan matsayin shi da mafi girma tare da kokarin shafe wani abu a cikin zuciyarka sannan a ƙarƙashin kafan jami'in kuma ya zama su cewa ka yi wannan sai ba dan ka cutar da shi ba ba kuma za ka aibanta shi ba ba kuma za ka koma da zuwa ga da shi wannan shi ne ake so to kai idan kai abuwa ma wani shi kuma allah bai bai yi maka to shi ma allah akwai abin da zai yi maka na abuwa saboda kai ma kana yin laifi to idan ka yafe ma wani to sai allah ya yi promotion ɗinka domin wanda allah ya ce na farko mutumin da al'afu ita afuwa la ta zai wula ba abinda take ƙara ma ba illa rika sai ɗaukaka sai Allah ya promotion din ka ya yi maka ya ba ka ɗaukaka ya kuma gizo ka to kaga kenan abinda ka samu a ƙarƙashin afuwar wani mutum da kai abin abinda kuma Allah ya maka ya fi ƙarfin wanda kai kai domin afuwar ka da afuwar Allah ya bara zama ɗaya ba promotion din da wani zai maka ba zai zama ɗaya da promotion din da wani zai yi maka saboda kenan kai ne ka tsiri ba idan kai ya fi. ko to amma za ka ga a rayuwarmu yawanci za ka ga ba ma kan yafiya da yawa mutane ba sa kan yafiya ko da ma abin ya kan ya kawo to sai a zo a yi in an yi sulhu ya ce to na ya amma ba zan manta ba to ne rika wani an yi sulhu ba za ka manta ba ba a yi ba ke za ka ji mutum yana wani, wannan ai ba zama da yawa to kenan ba kamata ga cikin al'afu wa kwafa to ana buƙatar ka gabatar haka sannan a ƙarƙashin abuwa a abin da malamai suke kan insani ta yaya insani zai shigo ƙarƙashin abuwa shi ne abuwar ta ta zama to inda makabira ma'ana kana da ikon ramawa da to sai ka kira ma to a ƙarƙashin kana da ikon ramawa kuma ka kira ma to akwai ilisani banda abuwar akan wanda kai ba an gani kuma ba wai a fin ƙarfinsa a kai ko akwai wanda ko faɗa ake an ba shi haƙuri an ba shi haƙuri ya ƙiyar da ba zai haƙura ba kayi a kwanan sai zai sake dokar lokacin to idan aka zo allah ya ba mu wancan sa'a ko shi dan ya taimake shi a nan ya ma kure ta kamar za ta mutu to idan ka dawo gefe ta na aiki wani yanzu za mu ba a kuri kai ba wani an fitar nuka ne ba ba za a fitar nuka ne wanda ta samu dama a kai ba haka ba so shi za a yi kai kai. mai yi abuwa ya zama yana da ikon yara an fahimta yana da iko so amma sai ya yi abuwa ta wannan shi ne ya yi misali wal aqul huwa tarku ma akadatu bil zalm abin da ake nufi shine abuwa shine barin kama mutum da zulmi kamar ka sake kama shi da wannan zulmin ba shi ko a safa abin da ake nufi da shi shine kuwa? wato tarkul tasdid ala al-muzlim kar ka sake zargin to kaga ka haɗa bincin can ka bar rashin kama shi da laifi a nan kuma kawar da kansa ya zama ba ka da zargi a kansa saboda yana nan tun da kariya biya sai zama to kullum kuka haɗu ba wannan zargi ka yafe ka yi afuwa ka kawar da kai yanzu ba ka da baki a kan wani mutum sannan wanda zai yi afuwa ya sani da kawar da kai amurin rabbani al'amari da kuma allah allah ne ya umarce shi ba wai wani mutum ne ya umarce ka da ya domin alƙur'ani da yanzu ya ce wani ya afu wani ya zuwa ku yi afuwa ku yi yafiya ku kawar da kai kenan wanda biyu ne ya biya ya kawar da kai to ya fi umarnin ubangiji kuma dama abin da ake kira ibada shi ne allah ya umarni kai kuma ka to wannan kayi bauta kuma kayi ibada a wajen allah al'afu ita abuwa kuma har yanzu wasafi da kawar da kai amrun nabawi umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dama ita ibada to ai gaba ɗayan ta dama ibada ta tsaya ne a kan ne wato a kan umarnin Allah da kuma umarnin wannan Allah Allah alaihi wa sallam shi ne cewa da ake aka shirar wallahi ba illa bi ma na ko ba za ka ibada ba sai da abin da annabi ya zo da shi ya maka bayanin shi ne za ka ibada saboda haka kenan akwai umarni ne na annabi sannan abubuwa da kawar da kai umarni ne na Allah wanda kuma duk ya bi umarnin Allah ya bi umarnin manzon Allah to wannan shi ne ake cewa ya yi zaman tofa a kawar da Allah na gaba shi ne al'afu ka sani ku afuwa min sifatin lahi azza wa jalla yana daga cikin sifofin Allah mabuwayi da mafaka saboda al'afu min asma'ihi al-husna suna daga cikin sunayen Allah kyawa to kai ma da ka siffantu da wani abu wanda yake daga wata sifa daga cikin sifofin da Allah ya ba mu kansa kai ma ka yayi wani abu da cewa kai mai abuwa ne kai mai kawar da kai ne kai mai yarfiya ne sannan kuma ka sani al'amur khuluqun min akhlaqil anbiya'i wal mursalin yin afuwa da ya fiya ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'ar an jabawa da kuma manzannin Allah to sifantuwa da irin waɗannan sifofi ko ɗabi'a ta yin afuwa yana nuna maka cewa ka ɗabi'antu da wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un annabawa ma wanda zai ɗabi'antu da ɗabi'un na annabawa akwai tsammanin ne tsira a wajen sannan na gaba yake cewa al'afu min sifatin salihin suna daga cikin sifofin bayan Allah nagartattu kuma wa min sifatin muttaqin yana daga cikin sifar masu wato takwa dan haka kenan waɗannan abubuwa ana da bukatar kamar yadda Allah din ya ambata wal ya'fu wal yasmahu wannan kafin sifatu da waɗannan sifofi sannan kuma akwai wasu fawaid wanda Allah zai yi maka domin duk mutumin da ya ce mutu wani ya yafe ba to akwai babban wani kaso da Allah da baraka wa ta'ala zai yi ba wannan mutum dan ka rayuwar mu ta zama ta zama to cewa akwai yafiya idan babu yafiya a tsakani to al'amura da wuya a samu yafiyar tarwajin ko a samu wadannan abubuwa malamai suka ce bil'ahuwi tanalu na izzata wa shara wato da afuwa ne ɗan adam yake samun ɗaukaka da duwaya da ɗaukaka a wurin ubangiji idan za ka yi abuwa ma wani to ka samu mataki na samun duwaya ɗaukaka da takribi wanda ubangiji su ba da kowace ala shi ya zama da mai mai abuwa ba za ta tsara masa komai ba inda rita sai ɗaukaka a gurin abu. na biyu kuma abuwa idan ka yi ta mai yin ta yana da kusurin aƙiba yana samun kyakkyawan ƙarshe kuma duk wani mumini da ka sani babbar buƙatar ne ne kyakkyawan ƙarshe yana da ka daga da cikin fatan alheri da mutane za su maka sai zan da zuwa Allah ta a gama lafiya to kyakkyawar karshe ake so ka samu husnul khatima kyakkyawar cikawa a ce ga inda wato yadda aka yi mutu ka yi mutuwa kyakkyawar da mutane suke da kyakkyawar da zuwa kanta za ka samu rakan so afuwa tana daga cikin abin da za ka jawo maka kyakkyawar wato كركاو كرشي فأنا أكركش الأقوى أكتير تنقلب الأذارة إلى التداعة وتو إذن أقوى تفاوة تو تنجو يرجع غابة لتداوى أبوها دوان بكيها في مرة وشي كان يعني كذا مكروا لنا في الجنة daraja da ɗaukaka za ka rinka ba shi mutunci zai iya samu a wajenka sannan kuma kai kullum za ka rinka jin nauyin wannan mutum a madadin ka ce to ba zan ya ba to shi kenan daga nan ta ƙara cuta gaba a zuciya wanda ya maka laifi don bai samu yafiyar ka amma da zai samu yafiyar ka to babu shakka wata kila addu'o'i ma zai yi nema da abubuwa kuma har yanzu ana samun wato tukufaru zuru sai a yafe wa mutum zunuban kamar yadda ka yafe shi ne da Allah ya ce ala tuhibbu an yaghfira Allah lakum shin ba ku san Allah shi ya yafe muku kenan wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai tausayi kenan duk wanda ya yafiya kamar kenan ya ba mu Allah amsa cewa ina son nima a ya sai gun domin kai ne mai karban tuba mai gafara ko mai tausayi banda wannan yana da ajiyar wasawa zai samu lada mai girma wato zai samu lada a wajen shi allah da bara ko ta'ala wanda ya ce bin afi amma na sa'a yana da rako bin allah kowa ya sani cewa da afuwa da ya fiya da kawar da kai akan wanda ya maka laifi da shi ne kai kuma kake samun afuwa da ya siyar laifi a wajen ubangiji saboda haka wajen ya ce halata da gona a cikin suwa ba shin ba kwanan allah ya gafara wallahu ghafur allah bai gafara rahim kuma mai tausayi wannan shi ne ma'anar wannan ayar da muka a takaice a wajen hali na wani ya ce da minko wasu minkum wasta'atu min tuqulil kurba والمساكين والمحاسبين في سبيل الله وليعفوا وليسفروا الا تحبون ان يغفر الله اي هو يدخل الله يدعو التامل جماعة الأمام توما سيازيا هو يعني وطن قوانا سي الله كما يأتي ما دوبين هنا قوانا قابر الله يأتي ما إن شاء الله حكم إن الذين يرمون المسلم متعلم بكي تيفا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 idan wani munafurci da ake ta yi don ba wa mutane ko saboda wani buri da ake cimma allah sai ka san yadda za ka yi irin waɗannan mutane da kuke ta yadda mutane daga cikin gidajen su suna kawo suna gudu hijira a wasu guraren da bai dace ya allah muna roƙon ka kawo agaji kuma wannan kasashen ya allah wajen gyaruwa Allah ya kuma ka kare mana ya Allah ka zo da mu lafiya a cikin ya Allah ya an cikin ta kai musu albarka ya Allah wanda suka raka ka ba su wanda ba su da shi ka ba su marasa lafiya cikin mu ka warkar da su masu lafiya ka tsara masu lafiya Allah ku shirya da matasan ya Allah ka riko da kwanan su zuwa ga abin da zai zama musu alheri a wannan duniya kuma lafiyar gaba da ya Allah muna roƙon ka kake so sai mu ka ji kan mamatan ka kan waɗanda suke malaman mu da iyayen mu da duk suka riga mu gidan gaskiya idan za mu ta zo muna ba ko Allah ka sa mu cika ga imani muna saka bai martaba sarki marigayi Allah da ya kai mu da ya sanadin waɗannan abubuwa da ake kai a wannan lokaci Allah ka kai wa alaƙar cikin kabarin wanda ya bari na baya da wanda ka sanya musu albarka Allah muna roƙon ka masu mulki da cikin wannan jiha ka yi riko da hankalin da zuciyar zuwa ga abin da zai musu amfani zuwa ga abin da zai amfana da al'umma Allah ka shiga bukatun su wajen tausayin al'umma Allah muna roƙon ka sa mu zama lafiya Allah kai mana albarka ka sa albarka cikin rayuwar mu ka albarka cikin irin matan mu da ƴaƴan mu da dukiyoyin mu da kasar mu da jihar mu da garuruwan mu da gidajen mu ya Allah duk ka samu musu albarka ya Allah ربنا da في الدنيا حسنة da الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين